Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Nigeria ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya, dan uwa Najeriya, a ko ina Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. haɗa tsayi mu bar gamilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya kasa da ya uwa da ya kuma da ya. Mu mu bar gamilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa. a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya sai da uwa uba idan kana kano kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarar mata ibo a Najeriya Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ya. Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya? Lafiya kalau malama Grace da fatan an waye gari lafiya. Lafiya limi ya aka ji da wannan lamari an fara shiga sanyi me kuma ya ɗauki hankalinka a wannan makon a nan Amurka? E to an fara shiga sanyi kamar yadda kika ce to amma kuma wato shirye-shiryen zaɓe za a ce tun da san a aski yana kusan kawowa gaban goshi saboda haka yanzu a hankali ya karkata duk da yake amurkawa sun yi hasashe ko kuma sun yi zaman dakon jiran wato karafkiya a muhawara ta biyu da aka shirya gudanarwa a wannan makon tsakanin shi shugaba Donald Trump da kuma tsohon mataimakin shugaba Joe Biden to eh, amma kuma abin bai yiwu ba saboda wasu a matsaloli to ba a ca matsaloli saboda dai wasu al'amura da suka taso to shi ma hmm. dai wani karatu ne zan ce na yi na demokradiyya yadda take aiki ta yadda wato kowa tashi damuwa ko kuma damuwar kowa abin dubawa ce. kowa in yayi korafi to wajibi ne a tsaya a duba masa kuma a ɗauki mataki akan wannan ba kamar wasu wurare da ke ga abubuwa yin su dai aka kawai kemis za a ce ba shiri ba eh, mm. yawwa so abinda muke abin nan din kenan sai kuma na san yanzu ana nan mutane sun fara tariyan kuɗi saboda za a shiga garaɓasa <laughs> <laughs> ana ma magana <laughs> kasuwar bakar juma'a za a yanka da kasuwar bakar juma'a da menene menene za a shiga gara basan nan da na zo na tarar da sauran taki in kina iya tunawa a bara eh, an ce da rai da lafiya da rai da lafiya shekara kwana mm. ce har shekara ta sake zagayowa har na shekara shekara ta sake zagayowa haka yake to bana da yake sabili da wannan annoba ta corona na gan an ma riga an fara mai da hankali akan cin wannan kasuwar a hanyar sadarwar intanet ai gaskiya ne lalle haka ne gaskiya madalla kamar yadda muke faɗa Allah ya sa mu ga bayan wannan corona Allah kuma ya ƙara ba mu ci gaba a ƙasashen mu mai koyi da duk abin da yake kawo gyara da ci gaba a ƙasashen mu na nahiyar Afirka to amin sun mu amin malama Grace to na san na zuwa da kai aka ce ya fi sako mun samu mun yi babban bako da ya tattaki zuwa ofishinmu da ke birnin yame domin shiga wannan shiri na abar ya huce ga bakon namu ga gaisuwa alhaji ila hakimi babban katami na biyu nan da fatan kuna lafiya eh, nan mu kasar nijar eh, muna muku fatan alheri eh, shirin abar ya huce na farko ina gaida ramatu isaka a nan birnin yamai bayan ruwa da fatan tana lahiya akwai ila kan ta gimba shi ma ina mai fatan alheri a nan birnin mai. akwai da kau mai daka mai yaro kashi shi ma a nan birnin mai. akwai haruna hamidan bayan ruwa da fatan kana laya ina fatan alheri a nan birnin mai. isani adudu a birnin tawa ina fatan kana lahiya akwai asuman makeri tabbafat ina fatan shina lafiya akwai musa bos gaya da uwar gida ta yi aishatu da fatan duk suna lahiya hamidu kalallaguwa eh, gudun mariya eh, Rijan difa da fatan kuna lafiya a garin babban katami zangai da uwar gida zainabu abu da aishatu adam ƙaura asha ina ko in ce ƙaura abdu ina fatan duk suna lafiya amirin babban katami in gaida mayar an siya mayar abu lawali ina fata yana lahiya mayar mai ci yanzu abu hurairatu alhaji ibrahim ina fatan kana lahiya e eh, mayar ya unuhu da fatan kana lahiya sj na yamirin babban katami isaka isa ina fatan kana lahiya sm merin babban katami eh, ya'u abubakar ina fatan kana lahiya ita shi bilmerin babban katami eh, ila eh, ila mamman ila ina fatan yana lahiya sai receiver na merin babban katami eh, sidi muhammadu da fatan tukuna lahiya na gode murya america be inda allah mara mare fuldirmi ala tagdo lamdo hanko tagi lawan jauro sarki kofa Allah To kamar yadda muka saba za mu buɗe wannan babi da gaisuwar fata alheri da taya murna ga turakin jangebe shehu abdullahi jangebe tsohon kwantarolan hukumar shige da ficen baki ta najeriya wanda ya ritaya ya bayan kammala aiki kai ritaya ka ajiye aiki babbar a haba eh. ai kaga ma lafiya irin eh, wannan yanayi Allah ya ba mu danshin shi ko ta yi gaskiya ka Allah ba damshin shi eh. <laughs> Eh, kuma Allah shi wa sauran rayuwa albarka amin suma amin eh, to malama grace ah, bari kuma mu yi amfani da wannan dama domin isar da sakon ta'aziyya ga abokin aiki wato dan jarida ma'aikaci a gidan talabijin na rima da ke sokoto a jihar sokoton najeriya Umar Shehu Mainiyo ko kuma Umar Shehu Sakkwato wanda aka fi sani da Andabo saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Fatima. Muna fatan Allah ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sa aljanna ce makomarta sa'annan sauran iyalai da kuma mu duka Allah ya ba mu haƙurin jure wannan rashi muna miƙa ta'aziyar mu ga Umar Shehu Sakkwato akan wannan rashi da aka yi. haka ke to amin sun amin tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya babu wani tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya babu wani tsintsiya madaurin ki daya babu wani hausa ya raba da ibo ba mu rabe ba tsintsiya madaurin ki daya

ku zo ku kasance bayarbe ka zo ka amince wanga zance mu aure ta kabilar junan mu ba mu ba ba mu kan mu dan fahimtar juna rigingimu mu bar su mu daina yau mitin mu dan tattauna ne nufi na ta sami fahimtar junan mu ba mu rabe ba kar mu ta hiyo zafi mu gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagare shi hukuma ba ta bari ba ba ta bari ba sun

wani girman kai mu daina yanga mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba ba mu rabe yare dukan ku na yi kiran ku ba wanda zan rage a cikin ku ku ba mu digadin kan junan ku ne nufi na mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba babu ko shakka haka yake. To sai bayanan nan da muka samu na an suka cici kacici na sanyi na kamar yadda muka faɗa ko da za mu ina ga ko da za mu sati muna karantowa ba za mu kammala ba da dimbin yawan su wani mako muna ƙara samun dimbin masu eh. shigowa ne suna bayani a wannan zaure. Ai gaskiya kan akwai ma waɗanda ba su ma sami shigowan ba ah, muna ta samun kiraye-kiraye na mutane waɗanda suke cewa ba su da intanet oh. inda za su shigo ta <laughs> facebook ta menene akwai wanda ya ce min do Allah do Allah wai in bashi address din gidan waya zai turo wasiƙa ta gidan waya nace mishi to kai ko in ka turo wasiƙa ta gidan waya ina tabbatar maka kamin ta iso nan mun riga mun wuce wannan tambaya mun shiga wata <laughs> babban magana babban magana to na san yana mm. za mu ta kamar yadda muka saba mu tuna ba a gurguje mu tuna ba masu saurare da labarin da muka bayar ko eh kwarai da gaske haka ya kamata malama grace to labari ne muka bayar na eh, eh, magidanci da ya je masallaci malam ya yi wa'azi ya ce duk in iyalansa suka yi girki ko da daɗi su ce da ya daɗi ko in suka yi kwalliya ko ba kyau su ce ta yi kyau ya koma gida kuma Mm. aka ko da sa'a dai da rashin sa'a dai dai ba zan iya sani ba dai matar ta karbo abinci a makwabta ko me ya kila ko bai bani kudin shefa ne bane oho eh, <laughs> ko kuma kila wani eh, eh, ko wani abu ya sa kila ba mamaki ta dan fita makwabta ne ko ta dan je wani wuri da ta dawo ta ga ta makara ta makara ta dan <clears throat> ta ga cewa ita bari ta yi hikima in ta ce ta yi abincin nan ba mamaki mijin in ya dawo yunwa ta abin nan sai ta dan nemo makwabta don ta dan abin nan mishi yawwa to sai ta karbo abincin nan wannan karo a makwabta kuma yana dawowa yana cin tuwo ya je ya tuna da wa'azin malam sai ya mm. fara yaba ya fara yaba tuwo ta mm. tashi ta <laughs> da ka bai kwado a kata na cewa tun da shekarunsa ashirin bai taba cewa abinci ya daɗi ba sai wanda da ta karɓuwa makwabta maka ni sanin sai ya ce a da ma ƙarya yake to kawai <laughs> an ce ne ba wai abincin ba daɗi ba ne wai ya ce wannan kaji bayan da ya faɗa ya ce yau ma ba daɗi wato kullum ma ba daɗi kenan ya ce wannan ma bai daɗi ba kamar na kullum yake <laughs> to muka ne sanin a cikin wa ya fasar sakarci to na san yana amsoshin da muka samu kenan a wannan mako bari mu fara da wannan amsa ta bin yam gyaɗi-gyaɗi hmm, kano ko bin yam gyaɗi-gyaɗi ko ya ce matar ta fi sakarci domin inda a ce mai wayo ce tunda har ta hmm. iya zuwa makwabta ta karɓo abinci hmm. abin da ya kamata ta yi kawai ta ba mijin dan yana cewa ya daɗi ta ta murmushi ta ta murmushi bayan ya gama ci washe gari ta silala ta koma makwabtan nan ta nemi sanin ya aka yi wannan abinci ne daɗi don ta samu ita ba ta a gaskiya gaskiya yana da hikima to shi kuma Ibrahim Aliyu cewa yayi wato eh, Ibrahim Aliyu daga Barikin Ladi jihar Plateau a Najeriya cewa ya gaskiya dukansu sa karkaru ne ai ita matan nan kamata ya ta yi shiru ta rufawa kanta asiri kai mai gida kuma wa ya ce don malami me yasa ka faɗi cewa malami ne ya baka umarni shi ma yayi wauta saboda haka dukkan su sakarkaru ne <laughs> me ya to to kaji sai kuma Abdullahi dan birni shi ko cewa mijin da ya fi sakarci to me dalilin shi bai bai ba da dalili ba haka kawai yace miji ya fi sakarci to shi kan Yunusa ya da Yunusa Muhammadu ya ba da nashi dalili yace ni ana wa ganin matar ta fi sakarci don kamata yayi ta yi haƙuri har ta sake wani girkin tukuna idan na makwabtan yake yabawa baya yabon nata to ya rage nashi abin da ya faru shi ya janyo shi to usaini dangote karasuwa da yusuf mai leda gololo da ilyas ibrahim kedi dan bushiya mm. da ibrahim haruna abubakar dukkansu cewa mm. suka matar ta fi sakarci aha to to shi ko andrew shinkut cewa ya shi gaskiya mijin ya fi sakarci domin fa wato kamar shi yana ganin kamar kullum abincin da yake ci ba daɗi to sai kuma aka yi rashin sa'a wanda wanda ya ce yana da daɗi matar ce ta karɓo daga makwabta to in ya faɗi haka nan kuma ko shakka babu matar za ta ga kenan matar za ta ji ma kamar ya ma san da cewa daga makwabta ta karɓo abincin shi yasa ya zo ya yi wannan ba <laughs> oh, ra'ayin shi ya zo da da Mustapha Ibrahim Ɗan gaidan Nijar ya ce shi a gaskiya mijin ya fi sakati saboda yaya za a ce wai shi sai ya bari malami ya ce mishi zo ya yaba abinci zai yaba <laughs> kuma faɗa cewa ma ya yaba ne don malam ya ce To, shi a Abba Kiyari da kuma Ibrahim Iro Modaki a dukkan su dai sun aiko ra'ayoyi daban-daban amma dai sun yi muwafaka inda suka ce su gaskiya matan nan ta fi wata don shi Iro ma dariya ma kyalkale da ita yana cewa wayo ciki na matar ta fi wauta gaskiya sai ibrahim haruna abubakar da sha'ibu mamman jingilma jingilma da babaye gambo da magaran nijar da mustapha ibrahim nijar da usman umar dukansu cewa suka yi mijin ya fi sakarci aha to to kinga shi kuma yahaya bello cewa wai ai bai gane ba ne da haƙuri zai yi ya ci gaba da yabawa a ko da yaushe in ya zo gida amma hakan ya nuna shi da sauƙi yake so ya aiwatar da ilimi a aikace ai sai an sha wuya akan sha daɗi shi ko kin ji na shi ra'ayi to sai um, oh, usman umar ya ce matar ta fi sakarci to da shi kuma takwaran shi usman da rafta cewa <laughs> ha ha wato shiri mai farin jini maganin hawan jini gaskiya matar ta fi wauta ai sai ta kyale shi tunda dai bai ga da aka kawo abincin ba gaskiya ta tona wa kanta asiri to sai awwalu ma'azu da ibrahim umar forever gashuwa da ilyas ibrahim kedi dan bushiya da usaini dangote karasuwa sai kuma sadiq habu da Muhammadu Isa Kablewa dukansu cewa suka yi matar tafi sakarci ya ake tafi cewa matar tafi sakarci. Ba mamaki ita ce tafi sakarcin don ko a Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa a jihar Sokoto shi ma matar ya ce. shi ma jibirin umar na gaba uh, amma miji ya ce amma gambo ba bawo da ya ce da yusuf da sadi dukansu cewa suka yi matar ce tafi wato sakarci kamar abubakar kolo ga idam shi ma ya ce matar ce ta fi sakarci saboda wato ta fallasa kanta shi adamu yusuf kawai abin da ya ce tabɗi sai <laughs> awal bu'azu ya ce matar ta fi sakarci a nawa to sai babawo mato mai addu'a da muhammadu nura abubakar salihu daga jihar maradin jamhuriyar nijar da kuma isa lawan girgir jihar yobe najeriya da bashar kansila mai tunkunya dingir da usman modu kawu daga damaturin jihar yobe sai kuma ibrahim haruna abubakar sai usman da rafta su cewa su kai matar ta fi sakance to to malama malama grace kamar da muka faɗa kin san kome kirkin ka baka gane kasuwa bare mu da gaisuwa haka yake <laughs> na'am da gaisuwa to anan kuma akwai jibrin jibrin umar na basa da gambo babawo da abubakar kolo gaidam da uh, abdullahi hayya daga jamhuriyar niger da awwal cindo sai sade sa'idu daura da jibril m yauka da usman fari jebuwa ward da ke jihar yobe sai ali hayya jafaru unguru a uh, malama grace rabin waɗannan da na faɗa na farko duka mm. cewa suka yi matar ce amma biyu na ƙarshe sun ce miji ne ta karci to an yi kunnen doki an yi <laughs> kunnen doki dukansu karkaro ne ba yi kunnen doki <laughs> sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan shi na Allah ne komai kake so yi haƙuri zai zo lokaci ne a kwan a tashi wata ban ba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa dagaciyawa ne maza lura da harshen ka alkalin zance ne shi malami ne wani shi kuma mawaƙi ne wancan ɗan kasuwa ne wancan kuma gini ne yau wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya sai dai malama Grace kafin watakila ke kawo masu sauraron mu kacici kacicin mu na wannan makon. A'a ai kai ne zaka kawo kacici kacicin wannan makon na eh, sanyi. To kacici kacicin nan to sai dai ko ai mana bayani shin yaya aka ji ko da wannan lamari don wato abin bai ma kamantuwa ba a kwatantawa eh. To Wato malama Grace ina kin san lokacin mulkin mallaka ko mulkin turawa. Mm, eh haka. to bature a kesan bature ne yake shugabanta to sai bature ya kai ziyara a fadar borno mm. to sai ya ga amma malama grace da na so in ce inda ma na tsaya bari mu yi ka'ida da ke kada ki dariya fa in zan baki labarin nan ai ka tuna bala muhammad ya hana dariya <laughs> ba gwamnan bauchi ba eh <laughs> to to malama grace bature sai ya je fada eh. yana zuwa fada sai ya ga ina irin dogara wannan waɗanda idanuwan nan nasu jajajir mhm. gashin baki masu fushi da fushin sarki masu fushi da fushin wani ma ai ba ma na sarki kaɗai ba masu fushi da fushin wani ma jira kawai ko iska ya kaɗa sai sun sai sun fusata sai sun bangare ka eh to sai ya gansu ga su in ga miki ido curko curko kowane gashin baki kamar shi kamar shi ya sa ma kanshi to ba to shine sai bature ya tambaya ya ce ah, to waɗannan kuma su wane ne sai aka ce mishi waɗannan su ake kira dogarawa su ne askarawan sarki ce duk abin da ka ga ya zo zai sami sarki to sai in ya same su ya wuce sannan ya ka taɓa sarki bai ma yi ya kai ga sarki su ne za su tare shi hmm. haka abin yake ce aka ce kwarai da gaske ai sun gwammace su mutu in gaya maka da wani abu ya kai ga sarki sai ya ce to shi kenan bature ya gama ziyarar shi sai ya koma sai ya koma eh, abin ga NA aka ce ma wurin irin da ya ofishin su sai ya koma sai sai eh. abin ga turan nan sai bayan an manta da zuwan shi sai ran nan sai ya aiko ya ce do Allah yana neman ah, sarki ya aika mai duk dogarawa ne gaba ɗai yana son ganin su a can ofis to ke san lokacin hmm. turawa ke san ah, lokacin mulkin mallaka na komi sun kace eh, dole a yi to sai sai sai sarki sai ya aika ya aika sai sai ce to ku tashi duk ku tahi sun ka tashi sun ka tahi suna fitowa suna zuwa sai aka tara su nan bakin kofar gida sai ya tsaya da su ya tsaya da su nan sai sai ya fito sai ya ce musu to ina ne shugaban ku shi shi shi shi shi bature shi bature sai ya fito waje eh sai ya ce ina eh. shugaban ku sai suka nuna sarkin dogare suka ce gashi nan shine shugabanmu sai ya duba da kyau ya gan shi duk ya murje wani gashin baki da wani idon shaka <laughs> sai ce wannan ne shugaba ku sai suka ce ai eh, sai ce to ku jira shi kai shigo ciki sai je da bature dama ya shirya eh, ya je da sarkin dogare a cikin gida eh. ya kai shi can cikin ɗaki haka danin tebul haka wurin table cin abinci dama ya shirya mai gara da abinci da kaji da menene menene sai ce zauna zauna ka ci abinci tukunna kamin mu fara magana ina zuwa <laughs> to sai bi ta hanyar bayan kici sai ya je dauki ya dauki wuka dama akwai wani da akuya da ya aji sai ya yanka da akuyan sai ya ah. rike wuka ya fita da ita tana tana tana tana tana tana tana eh, tana jini haka eh, eh to <laughs> sai zo sai ce musu to waka bi ma waka bi ma shugaba da magana. Waka bi ma shugaba daga <laughs> <laughs> cikin ku. Uwa dube shi ya ga wuka na da jini. sannan an shugaba da shugaba a yake shugaba sannan a ce mana waye mataimakin shugaba ai ko kowa ya ce kafa me nace ban baki ba in ga yake kowa ya ruga ya <laughs> kai wai to suna komawa suka koma kawai suka faɗi gaban sarki suna suna ta irin suna suna hoka suna abin nan din nan suna wallahi ai eh, ranka yadda ai mummuna al'amari ya faru ya ce me ya faru shin suka ce wallahi bature ya yanke sarkin dogare sai ce me suka ce wallahi hmm. bature ya yanke sarkin dogara kuna gani suka ce mun gani ya yanke shi <laughs> suna nan suna cikin faɗi haka kawai sai ga sai ga bature ya zo tare da sarkin dogara in ga miki yayi mai kyauta ta tufafi da menene menene suna shiga sai aka sai ya ce ma sarkin dogara dan jira nan sai ya shiga sai aka ce gashi nan wallahi shi yanke sarkin dogara sai ya ce shi yanke sarkin dogara ya ce ya ce kai shigo wa Allah sarkin dogara ya shigo ya hani an sai yana faduwa sai ce ran kaɗe ainihin gaisuwa ga bature ya yi mini goma na arziki <laughs> ya an kai halar ko da aka ji labari ya ce ashe ku ba zarumman kowa kuke ba ashe <laughs> ai zarumman gani da ido ne ba ah, na yin a bayan fage ba ne eh. wani ba ke daga jihar sokoto ya aiko mana wannan labari muna godiya kwarai da gaske da jin labarin sarakai ne a gaskiya kama <laughs> muna <laughs> godiya eh, kuma za ku iya kamar yadda muke faɗa ko ma za ku iya aiko mana da labarin naku eh, idan kuka garzaya shafinmu na sada zumunta facebook mun kafa wannan labari <laughs> mun kama da ba juli tana daga mana hannu sabili da aka tilasta ja birki na yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake ko fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri. <laughs>